ba mu muka baki ba Allah ne baki wannan abin Allah ta kira ko Allah miki jagora Allah sa aljanna ki tallafawa zawara da koyon sana'ar girki da kayan sha na marmari da kwamitin marayu na Jibril zai gudanar a Abuja bayan koyar da sana'o'i kazalika an damka matan jari don komawa gida su ci gaba da sana'a da hakan zai taimaka musu wajen kula da yara sakamakon mutuwar mazajen su Hawa Inuwa ita ce ta koya wa zawarawan sana'a inda ake yin su peanut su samosa su man kwakwa and chapman nan gaba idan an sake tara zawarawa ana son a yi musu irin wannan taimako shin za ki zo? Insha Allah zan zo kuma ba zan kaba ko sisi kuma ba gaskiya na ji daɗi yadda na musu aiki kuma was very impressed kuma zan yi musu abin da ya fi wannan insha Allah. Rukaiya Hussaini jami'a ce ta kungiya mai zaman kanta da ta dukufa ga tallafawa marasa galihu. An kashe musu mazaji an kashe musu 'ya'yan da su taimaka musu ba wanda yawa suke so ba. Za a iya baka dubu goma kafin nan da wata ɗaya za ka yi samun dubu ɗari in Allah sa albarka a ciki. Ba dole sai miliyan ba ka bada abin da Allah hore maka. In ka taimaka Allah zai taimaka maka kai ma. Ni sunana Isa Mu'azu Darma. Ba wai Abuja ba, kusan duniya ta gina bisa wannan. Duk wasu waɗanda suka zama marasa galihu, to in ake taimaka masu za ga cewa duniya ma na kula da wanda ya taimaka masu na ƙara mai ƙwarin gwiwa. akwai ƙungiyoyi daban-daban waɗanda ake amfani da su wurin taimakon masu taimakon waɗanda ke taimakon nakasassu daga gajiyayyu da kuma waɗanda ba su da galihu kamar na sani cewa bangaren mata shugaban ƙasa ta sa wannan abun gabanta duk inda mara galihu yake to tana kokarin zuwa ta ga ta sadar da wani abin alkhairi gare shi ɗaya daga jagororin 'yan agaji alhaji abdullahi digi na daga manyan baki a taron wannan taro na taimakon marayu tsakani da allah shugaba abdullahi balalau da shugaban abuja salihu bambale da shi shugaban kwamiti alhaji sa'idu musa wallahi sun yi kokari to dole ne mu shiga ciki mu taimaka musu mu ga cewa mun inganta waɗannan 'ya'ya marayu kamar yadda muka inganta 'ya'yanmu. Shugaban kwamitin marayun Alhaji Sa'idu Musa Yalwa ya ce kwamitin zai ƙara dukuwa kan wannan aiki don yadda matan da su suka mutu kan shiga halin kakani kayi. Muna da marayun mun san halin da marayun suke ciki ni kauye nake zaune akwai yaran da suke zaune yanzu aka ba su zuwa makaranta. abincin da za su karya na gidansu babu yaro sai ya fita ya kai wasu shara suke kwasa sannan dan sami abin da za su kai wa iyalinsa su karya wasu sharan da suke kwasa je su biya kuɗin makaranta in makarantar ya sananta sai ya kure zauna gida alhaji sai wani lokaci mutum yana tafiya a titi sai ga dan yaro karami wanda dube fi shekara hudu ba yana cewa a taimake shi yunwa yake ji me zaka ce kan irin yaron nan wannan yaron sanan mu mun nace muke mu muke su yaron zai tashi har sha biyu bai karya ba bai da kuma wanda zai bashi ba wanda zai kai masa bukata a yau haka in muka samu damu iya kokarin mu an kashe kimanin naira dubu ɗari biyar wajen horon da ɗan jarin da aka raba a zawarawan da suka nufi gida suna murna nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya